This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwar intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Gobe Lahadi idan Allah ya kai mu aka shirya babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki zai kai ziyara Najeriya domin ganawa da sabon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma tunawa da mummunan harin da aka kai wa ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Abuja. a shekara ta 2011. Jiya Juma'a jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya suka ce Mr. Ban zai gana da shugaba Muhammadu Buhari wanda ya ɗare kan ragaman mulki a watan Mayu. Haka kuma Mr. Ban zai gana da wasu jami'an gwamnati da wakilan ƙungiyoyin jama'a da kuma 'yan kasuwa. Mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya henry Kaneko ta kuma ce a yayin ziyara, ana sa ran Mr. Ban zai tattauna batutuwan raya ƙasa da canjin yanayi da kare haƙƙi da 'yancin jama'a da kuma yadda za a dagile mummunan ra'ayin riƙau. Haka kuma babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi bikin tunawa da mummunan harin ƙunar baƙin waken da aka kai wa ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Abuja a shekara ta 2011 da ya kashe mutane 21. Daga Najeriya, Mr. Ban zai wuce zuwa birnin Paris, ƙasar Faransa, domin tattauna shirye-shiryen babban taron da za a yi a canjin yanayi a watan Disamba idan Allah ya kai mu. Zai kuma gana da shugaban Faransa, François Hollande. Tsoron da ake nunawa akan tafiyar hawainiyar da bunƙasa tattalin arzikin China ke yi da rashin sanin tabbas akan harkokin siyasar ƙasar Girka da kuma rashin sanin tabbas akan shirye-shiryen da ake yi na ƙara kuɗin ruwa da hukumomin Amurka suke tunanin yi sun girgiza masu zuba jari. al'amarin da ya sa aka ga wato aka shiga gwanjan sayar da hannayen jari a jiya juma'a kasuwannin hannayen jari a nan amurka sun yi ƙasa da kashi uku daga cikin ɗari a lokacin da aka rufe kasuwannin a jiya juma'a a turai kuma kasuwannin su ma sun faɗi da kashi uku daga cikin ɗari haka su ma muhimman kasuwannin hannayen jari a asiya sun yi mugun faduwa. fargabar da ake nuna a kan bunƙasa tattalin arzikin china da ke ƙasa tana dabo ƙasa wato ƙasa ta biyu a bunƙasa tattalin arziki ya sa farashin mai faduwa a kasuwannin duniya yanzu ana sayar da garwan mai akan dala arba'in farashi mafi kankanci da aka gani cikin shekaru shida da suka shige. Bunƙasar da tattalin arzikin China ke yi cikin shekaru goma da suka shige ne janyo ci gaban da aka samu a kasuwannin makamashi da wasu hajjan da ake sayarwa a kasuwannin duniya. To amma kuma wani sabon rahoto ya nuna gagarumin komaɗa tattalin arzikin China maimakon bunƙasa. Tuni gwiwar masu zuba jarurruka ya sanyi a saboda rikici a kasuwannin hannayen jarin China da kuma rage darajar takardun kuɗin ƙasar da ya ba da mamaki. Jama'an Amurka sun ce an kashe mataimakin shugaban kungiyar ISIS a wani harin da jirgin saman yaƙi da babu matuƙi a ciki ya kai a Iraq. Mai magana da yawon Majalisar Tsaron Amurka ya ce an kashe Fadi Ahmad Alhayali wanda kuma ake cewa Alhaji Muntas a harin da aka kai a ranar 18 ga wannan wata a lokacin da yake tafiya kusa da birnin Mosul na ƙasar Iraq. A bara 'yan ƙungiyar ISIS suka kwace ko kuma suka mamaye birnin na Mosul. Mai magana da yawan majalisar tsaron Ned Price ya kuma ce harin ya kashe mai lura da harkokin yada labarin ƙungiyar ISIS mai suna Abu Abdallah. Sanarwar majalisa tsaron ta bayyana alhayali a zaman wakilin majalisar shura mai ra'ayin riƙau. a zaman babban muƙaddashin shugaban isis abubakar al-baghdadi sanarwa ta ce shi ne yake lura da jigilar makamai da nakiyoyi da motoci da kuma mutanen ƙungiyar tsakanin iraq da syria a wani labarin kuma rundunar sojan amurka ta ce gwaje-gwaje ko kuma binciken farko da aka yi sun nuna burbushin makamai masu guba a kan makaman igwa da 'yan yakin sa kan kungiyar isis ɗin suka yi amfani da su wajen kai wa sojojin kurdawa hari a iraq general kevin clare kwamandan da ke lura da hare-haren da ake kai wa yan a iraq da syria ya ce gwaje-gwajen da aka yi sun nuna burbushin sinadarin sulfur mustard ya ce ba a gama tantance ko kuma tabbatar da sakamakon binciken ba amma ana gudanar da gwaje-gwaje na ƙarshe domin ba da sahihin nazari ko kuma tantancewa. Dama kuwa tuni jama'an Amurka suke nazarin rahotannin da suka yi zargin cewa kila 'yan ISIS ɗin sun yi amfani da mummunar gas ɗin Mustad a kan mayakan Kurdawa a wannan watan a ƙasar Iraq. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Koriya ta Arewa ta yi wa makwabciyarta Koriya ta Kudu kashedin cewa ta daina yaya ta farfagandan ɓata mata suna ko kuma shafa mata kashin kaji da take yi ta kan iyaka a laspika a yau Asabar ko kuma ta fuskanci mai da martanin soja. Muƙaddashin jakadan Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya An Manyon ya faɗa wa 'yan jarida a birnin New York cewa rundunar sojan ƙasarsa ba ta barazanar bogi. an ya ce farfaganda da koriya ta kudu take yi tamkar tsokanar faɗa ce kuma shugaban koriya ɗin kim jong-un ya baiwa sojojin ƙasarsa umarnin su zama a cikin shirin ko ta kwana sojojin amurka da na koriya ta kudu sun koma ga yin rawar dajin haɗin gwiwa bayan da aka yi jinginewar ba sabon ba wani jamin ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon ya faɗa a jiya juma'a cewa an jingina rawan dajin ce bayan da aka yi musayar harbe-harbe da makaman artillery tsakanin sojojin koriya ta arewa da ta kudu a kan iyakar da ta raba kasashen biyu daga yammaci mukaddashin sakataren tsaron amurka david shea ya ce jami'an amurka suna son su tuntuɓi jami'an koriya ta kudu tukunna bayan musayar harbe-harben da aka yi tsakanin kasashen koriyan guda biyu ya ce idan al'amari irin wannan ya faru sukan tuntuɓi koriya ta kudu domin samun zahirin bayanan abin da ya faru su kuma tattauna yadda za su mai da martani jiya juma'a wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a kan wani jirgin ƙasa da ke tafiya tsakanin birnin amsterdam na ƙasar holland ko kuma netherlands zuwa birnin paris na ƙasar faransa ya rauna na mutane uku kafin fasinjoji suka fi ƙarfinsa ciki har da wasu sojojin amurka guda biyu jama'an faransa sun ce ba a san dalilin da ya sa ɗan bindigan ya ɗauki wannan mataki ba amma sun ce 'yan sandan dakile ayyukan ta'addanci suna jagorancin binciken da ake yi labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a ya huce. hide your step. I know why. I like your style. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku kamar da aka sani har yanzu dai halima tana hutu yau za mu miƙa gaishe gaishe ne na musamman ga 'yan kungiyar mu ta gssp 80 ta whatsapp irin su mataimakin kwamishinan 'yan sanda wato acp ali audu na rundunar 'yan sanda ta Najeriya zone 7 headquarter da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya tare da mai ɗakin sa Hajiya Fatima Ali Audu da fatan kunanan lafiya. Ɗimbin gaisuwa zuwa ga shugaban majalisa Yusuf Adamu Jajiri wanda aka fi sani da sunan Yelo na MDG a damaturin jihar Yobe tare da iyalansa da fatan shima ma yana nan lafiya. Ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga alhaji muhammad garba wato amg sai abba jawi na paga pharmacy da ke garin potiskum a jihar yobe sai ali muhammad wato athlete na hukumar kwastam ta najeriya tare da hajiya amina muhammad sai muhammad ba zarma wato bala ba tare da rebecca bukar wato beki sai muhammad gambo wato boski sai kuma alhaji audu musa density ko kuma ɗaya sunan nasa wato one blow seven die da ke kaduna birnin gwamna tare da iyalansa da fatan shi ma yana nan lafiya kalau. gaisuwa ta musamman gaba zuwa ga ibrahim bawa fika sai hajiya hawa hamma tare da hajja muhammad hasi sai kuma gaisuwar isa ahmed baba ai tare da fata allah ubangiji ya bashi lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga maimuna baba gimba wanda aka fi sani da suna mandi sai dc muhammad mamu wato mandis na hukumar kwastam ta najeriya wanda ke abuja tare da muhammad gajimi jajire wato Kilwi shi ma na hukumar kwastam ta najeriya abuja sai muhammad manguno na national boundary commission tare da nuruddin usman da ke yola sai injiniya sa'idu hassan wato henchman tare da samson bukar sai sani ahmed sanina mato mukaddashin akanta janar na jihar bauchi sai shetu sule tare da simon marcus wato c sai bukar mala tare da hajiya mai yakubu wato baby cham tare da rahila asa dukanku da fatan kunanan lafiya. To a gaba sai gaisuwar sashi Hausa na murya Amurka zuwa ga 'yan majalisa bar ya huce ta Facebook irin su Aliyu A. Ibrahim tare da Abdullahi Wada sai Musa Wafa tare da Ahmad Abdulsalam sai Murtala Gagarawa tare da Kasim Salihu sai Ismail Yusuf tare da Tahir H. Kano da Anas Abdulrahman sai Ahmad Rufa'i da fatan kuna na lafiya. ɗan gaisuwa zuwa ga abdulaziz bala ribe tare da awal shu'aibu sai kuma mai sauraro kuma ɗan majalisa alhaji usman mahmud tare da yazid tukur katsina sai sadiq abubakar tare da faruk m gidado sai na wato ahmed shanawa muhammad sani tare da awal musa sade da fatan kunanan lafiya a gaba sai gaisuwar ahmad tijani bauchi tare da ahmad a ahmad sai halima aminu tare da mustapha kanya sai aminu muhammad bike tare da musa abdullahi yahuza sai nasiru muhammad da mudassir hussein madadi tare da muhammad aminu barau sokoto sai nasiru muhammad da aminu sani daura dukan ku da fatan kuna nan lafiya. ta gaba sai gaisuwar alhaji tijjani muhammad tsohon manaja na nnpc mega station na makurdin jihar benue tare da iyalansa a bauchi yakubu da fatan kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga barista dalami alhaji wushishi tare da barista ishaku barau sai hajiya amina babes a zazzau da fatan kunanan lafiya ɗimbin gaisuwa zuwa ga abubakar haruna galadanci na gidan rediyon express fm da ke kanan dabu tare da iyalansa da kuma 'yan biyu da fatan suna nan lafiya haka kuma ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga sa'ad kagarko sai jamil umar udubo da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna gaida aliyu muktar umar na kwalli wanda ke karatu a ƙasar uganda da fatan shi ma yana nan lafiya ga gaisuwa zuwa ga abubakar malami sai ya haya sani tare da sama'ila salih hardawa sai muhammad manga kobi tare da abubakar di waziri sai usaini ali imam tare da sani idris dambatta sai kabiru bala japanese tare da abubakar kasim sai lawal toro tare da jamil ibrahim sai ashiru m umar tare da umar bello sai muhammad anas abubakar sai nura muhammad Chiroma tare da yusuf aliyu yana tare da murtala ibrahim sai gambo salisu ya'u tare da yusuf musa sai aliyu sa'ad muhammad mai juju dukkan ku da fatan kuna na lafiya. Ga ɗin suwar filabar ya huce zuwa ga Ibrahim Yahaya Tahir da Mubarak S. Abubakar sai Abu Joni Gyada tare da Musa Idris Muhammad sai Mustapha Muhammad tare da Nafi'u Muhammad sai Sani Imran tare da Naziru Bichi sai kuma Jahash Yunusa tare da Inuwa Umar Isawa sai Adamu Muhammad da Ibrahim Abdul sai hamza lajin tare da yakubu s gobji sai adamsi s abubakar tare da ibrahim bako sai shehu kiruwa kwallatawa tare da suleiman usmaniya dukkan su 'yan majalisar abar ya huce a kan facebook sai kuma abdul abdul da Elias Umar Elias sai Sani Justice tare da Abdullahi Abdullahi sai Ahmad Aliyu da Yusuf Musa sai Adamu Jumare tare da Ahmad Tijani Safiyano sai Aliyu Ibrahim mai jama'a tare da Abubakar Kazaure sai kuma Abba ga maza ko ga maza ne sai Sadiq Takulawa tare da Murtala Ji mai iyali sai Sani Ibrahim. tare da ismail baban nana sai ustaz haruna yammedi tare da naziru wadatau sai abubakar l sulaimanu sai musa muhammad richman tare da redwan hamis tare da hamza tahir muhammad sai abdulhakim shu'aibu tare da usman mansi bahago sai umar muhammad na arab contractors tare da ishaq ahmad kojoli tare da dinda danja malumbus ina fata na faɗi sunan nan daidai sai ahmad musa baban gida tare da mu'azu harisu sai kuma adamu ibrahim college of education azare da aminu haruna jahun dukan ku da fatan kunanan lafiya. To masu sauraro a nan zamu da sa'aya cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah ya nuna mana. madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. gobe lahadi idan allah ya kai mu aka shirya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban moon zai kai ziyara najeriya domin ganawa da sabon shugaban ƙasar muhammadu buhari da kuma tunawa da mummuna harin da aka kai wa ofishin majalisar ɗinkin duniya abuja a shekara ta 2011 Tare wato tsoron da ake nuna kan tafiyar hawainiyar da bunƙasa tattalin arzikin China ke yi da rashin sanin tabbas akan harkokin siyasar ƙasar Girka da kuma rashin sanin tabbas akan shirye-shiryen da ake na ƙara kuɗin ruwa da hukumomin Amurka suke tunanin yi sun girgiza masu zuba jari al'amarin da ya sa aka shiga gwanjan sayar da hannayen jari a jiya Juma'a. Jama'an Amurka sun ce an kashe mataimakin shugaban kungiyar ISIS a wani harin da jirgin saman yaƙi da babu matuƙi a ciki ya kai a Iraq. Mai magana da yawon Majalisar Tsaron Amurka ya ce an kashe Fathi Ahmad Alhayali wanda kuma ake cewa Alhaji Muntaz a harin da aka kai a ranar 18 ga wannan wata a lokacin da yake tafiya kusa da birnin Mosul na ƙasar Iraq. A bara 'yan kungiyar ISIS din suka kwace ko kuma suka mai birnin mansour Mai magana da yawan majalisar tsaron Ned Price ya kuma ce harin ya kashe mai lura da harkokin yada labarin kungiyar ISIS mai suna Abu Abdullah. Sanarwar ta bayyana alhayali a zaman wakilin majalisar Shura mai ra'ayin rikau. Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin abokan aiki na daga nan sashen Hausa na murya Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.